sallallahu alaihi wasallama yace da su tastahiquna qatilakum kuna san ku samu haƙƙin mamacinku kuna san a biya ku diyyarsa ne to kuma gashi an kashe shi ba a san waye kashe shi ba to idan aka kashe mutum ba a san wanda ya kashe shi ba shin jininsa ya tafi a banza kenan bai tafi a banza ba shine za a gaya mana yadda ake yi idan akwai wanda ake zargi za a je a gaya hukuma an kashe mana dan uwa wani muke zargi hukuma za ta kamo wanda ake zargin ita kuma ta yi nata binciken idan bincike ya tabbatar da wanda ake zargi shi ya kisa shikenan sai ai hukunci ya tabbata a kansa to idan kuma ba a ga bincike bai tabbatar da cewa shi ya kisa, ba fa zargin sa kawai ake yi to duk da haka jinin wanda aka kashe baya tafiya banza gwamnati ita za ta biya ai amfanin gwamnatin kenan gwamnati sai ta biya me yasa abin zai koma kan gwamnati saboda ai sakacin ba da tsaro ne ya ja aka samu haka Daka yanzu hakkin akan ta yake ita za ta biya daga aljihunta su dangin mamaci ba za su yi asara ba to da manzo Allah ya tambaye su kuna san a biya ku hakkin mamacin ku ne aw qala sahibikum bi aymanin 50 minkum ko yace kuna san ku samu diyar dan uwanku da aka kashe muku in haka ne to sai kun yi rantsuwa guda hamsin idan aka kashe muku dan uwa sai kuke zargin wani ne yayi kisan to yadda ake yi shine ku dangin mamacin wanda kuke zargin ga wanda ya kashe muku yan uwa ku hamsin za ku zo gaban alkali ku rantse mun rantsewa na shi ya kashe mana dan uwa na farko yayi na biyu yayi da haka har sai an kai adadin hamsin idan aka gama wannan rantsuwa guda hamsin su kuma wanda ake tuhuma sai a ce to ku kuma fa kuma za ku rantse ku wanke kanku in su ma suka zo suka rantse mutum hamsin a cikinsu to shikenan wannan shari'ar sai a kai ta babbar court of uh, uh, uh, supreme court ita ce ta Allah sai a jira sai gobe kiyama idan an je lahira kuma Allah zai dawo da wannan shari'a kuma zai yi hukunci shi ku Allah yana da cikakken ilimi da sani game da yadda abin ya faru shi babu wanda yake boye masa gaskiya wala yaktumuna Allah hadisan. da bakin bakinka ka faɗa ni na kashewa ni rana kaza ga watan kaza a gaban ƴan uwansa a gaban naka ƴan uwan to sannan Allah madaukin sarki ya tabbatar maka da haƙi da hukunci sannan kuma sai ya tusa ka ya sa mala'iku su kai ka wuta ka je ka girba abin da ka shuka to da ka dai manzo Allah ya ce da su mun yarda kuna zargi baka raba dan adam da zargi to amma dan kun zo kawai kun ce kuna zargin wani ba za mu je mu kama shi ba kuma mu tabbatar masa da laifi a za dai mu gayyato shi amma sai kuma bincike ya zo ya ci gaba da aikin sa wannan yana daga cikin adalcin musulunci ba kawai da ka zargi mutum da laifi sai a kama shi a daure ba ko a kama shi a tabbatar masa da laifi ba sai kuma abin da shaidu suka tabbatar asali dai albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara kai yanzu kai zaka kawo shaidu da hujja shi kuma in yi musu sai ya rantse to idan kai ka kawo naka shaidin shi ma yi musa kuma ya rantse to yanzu shari'a ba za ta tabbatar da kowanne laifi ba kuma ba za ta kore haƙƙinka ba ita sai ta ɗauki nauyin kanta ta biya in abin biya ne in ya so sai a kiyayi gaba gaba kuma hukuma sai ta ci gaba da sa ido da kuma tsananta tsaro da kuma bincike to da haka su waɗannan 'yan uwan mamaci wanda aka she kalu ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah amrun lam narahu ya za mu zo mu rantse mu hamsin akan abin da ba a gaban idan mu aka yi shi ba mu dai kawai zargi muke yi an kashe mutumin nan a garin yahudawa da haka muna zargin yahudawa su suka kashe shi amma ba mu gani ba gawa kawai muka gani kamar yanzu ne kawai sai ka zo ka gagawa akan titin nan wal iyazu billahi misali ba za ka zo ka ce mutanen layin nan su suka yi kisa ba amma dai kyakkyawan zato shine mai su suka yi amma baka da damar ka zartar ka ce eh su suka yi amma a zato za a ce su suka yi amma bincike shi zai tabbatar shin su suka yin a'a waɗansu ne suka yi kisan suka jawo gawa suka kawo musu ko yaya an gane ko da haka suka ce ya ma'aikin Allah mu dai muna zargin Yahudawa su suka yi kisa dan a garin su aka ganshi a kashe to amma fa ba a idan mu akai ba to kaga wannan adalci irin na sahabbai sun san yahudawan makiyansu ne sun san yahudawan za su iya yin kisan kuma ka kalli shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adalcinsa domin daman adalcin sahabbai sun kwaikwaya ne daga wajensa shi kansa annabi yahudawa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sun yi shirin kashe shi to yanzu kawai sai ya ce su ne mu kama su mu kashe a'a saboda adalci dan kana faɗa da mutum baya nuna duk kuma laifi sai ka ce shi yayi a'a wanda yayi da hujja da dalilai shi yayi wanda bai ba fa shikenan to da ka dai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa ga tarbiyyar da ya ba su adalai ne ina mai musan adalcin sahabbai ga yadda adalcin yake bayyana kuma waɗannan fa ba wai manya bane a cikin sahabbai ƙanana ne domin ba za ka haɗa irin waɗannan muhayyisa huwayyisa Abdurrahman ibn Sahal Abdullahi ibn Sahal ba za ka hada su da irin su Abdurrahman dan Auf Sa'ad ibn Abi Waqqas ballantana uwa uba irin su Abubakar irin su Umar irin su Usman su Ali ba waɗannan ƴan naziran sahabbai ne to ina kake tsammanin manyan profesosin cikin su in waɗannan suna da adalci to waɗancan sun dare su in waɗannan suna da kaza to waɗancan sama suke da su ina fata an gane to da haka dai waɗannan sahabbai suka ce ya rasulullahi amrun lam narahu al'amari ne ya faru mu ba a gaban idan mu ba zargi kawai muke irin na dan adam kala sai manzo Allah ya ce ukum yahudun yahudu fi aymani 50 minhum to ku sani yahudawa za su wanke kansu daga zargin da kuke musu su ma da rantsuwar mutum 50 daga cikin su da haka in kana zargin wani da ya maka laifi aka ce kai ka rantse sai ka kasa rantsewa to yanzu rantsuwar ta koma wajensa shi in ya rantse yayi firi da haka sai aka manzala ya ce to ku sani su yahudawa za mu gayyato su amma su in suka zo suka rantse rantsuwa hamsin da ku kuka kasa yin ta to fa sun wanke kansu qalu sai su sahabban suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah qaumun kuffarun mutane kafirai zaka ce su rantse ma yau su daman rantsuwar ai wajen su ba wata ba wani abu bane ba ai yanzu nan sai su yi maka ma cikin carbi ba wai hamsin ba su yanzu sai su yi maka dubu to su abin da sahabbai suke nufi kenan qaumun kuffarun to amma a ka'idar Allah haka abin yake dan kafirai ne ba zai hana ai musu hukunci da abin da Allah ya ce ba rantsuwa 150 aka ce su yi Ruwan su ne su rantse da gaske ko su rantse bisa ƙarya ko ma wanne suka yi Allah shi yana nan a madakata shi yasa wannan ka'idan ne dan mu bayi mu zauna lafiya duk wanda ka kasa kare haƙƙinka da rantsuwa lokacin da kake zarginsa shi sai ya kare kansa da rantsuwa shikenan ya kubuta yanzu in ka ce zaka afka masa hukuma sai ta ɗau mataki a kanka domin ka keta shari'a ka keta doka ina fata an gane to da haka sahabbai suka koka wa annabi suka ce ya ma'aikin Allah yahudawa fa kafirai ne da haka rantsuwa a wajensu ba wata kima ce da ita ba za su iya rantsewa to manzo Allah dai bai karɓi maganar su ba mahalli shahid shine annabi ya kira su ya ba su rantsuwa sun rantse kuma sun kubuta da haka wannan mamaci da aka kashe Abdullahi ibn Sahal ba a ba a samu wanda ya kashe shi ba dan haka ba a yi kisasi ba yanzu nauyin sai ya dawo kan gwamnati manzo Allah da kansa shi ya biya diyar da ka yau kashe-kashen da ake a ƙasar mu da gwamnati tana biyan diya da ta dau matakin dakatar da su kuma sau da dama mu ma da laifin mu laifin mu shine in an mana kisan kuma sai mu ce mun yafe duk mutumin da ya kashe dan uwanka kace ka yafe to gobe zai sake kashe dan uwan wani shikenan kisa ba za ta kare ba amma da da aka ce ba a da yayi kisa sau ɗaya sai aka ce ba a yafe ba taimakon sa fa aka yi domin za a maido shi cikin hayyacinsa ƴan uwansa za a maido su cikin hayyacinsu amma yau muna ganin yadda ƴan sanda suke faretin baje kolin yara matasa on the age shekara 17 19 in ta yi zafi ka ji 25 amma yaro ya ce maka bai san adadin mutanen da ya kashe ba saboda me yana kashewa kamar akuya yau mutane in akuyar su ka kashe sai su kai ka police station amma dan su ka kashe sai a ce a ba komai ai ajali ne ya tar da ajali ita akuyar ba ta da ajali me yasa ka bi mata kadi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tausayi amma zamu ji wanda suka kashe wani irin yadda ya dau mataki a kansu ba sani ba samu sayyidina Umar mutum daya mutane goma suka taru suka kashe mutum daya yace duk a kashe su sahabbai wanda suke yan kabinet, ministoci da kaza da kaza suka ce ya zaka kashe mutum goma dan sun kashe mutum ɗaya? Ya ce wallahi da duk mutanen birnin sana'a ne suka kashe shi sai na kashe su a ce yanzu a samu gawa a Kano ta tabbata duk mutanen Kano ne suka yi tarayya wajen kashe ta ba zai yi a ce daman kowa ya sa hannu ba amma da shawarar ku da ra'ayinku da jin daɗin a ce a yi, to hukuncin kisa ne akan kowa sai an kashe kowa domin wannan shi yake dakatar da ta'addanci matukar ba wannan matakin za a dauka ba to duk wanda zai ce maka za a daina ta'addanci ƙarya yake yi ba za a taba daina ta'addanci ba indai ana yafewa masu kisan kai indai ana yafewa yan ta'adda to da ka mai ruwa yace fa waddahum rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qibalihi sai annabi ya biya diyar daga aljihunsa malamai suka ce daga baitul malin musulunci daga tirejari na gwamnati to wannan shine yadda ake yi idan aka yi maka kisa aka kashe maka dan uwa waɗanda suka sai aka kasa gano wanda suka yi kisan ko aka gano su amma ba za su iya biyan diya ba gwamnati ce za ta biya ka diyar su kuma ta tatse su sai sun biya in har zuri'ar su ta kare a tashi ƙasa suna a tashi duniya suna biya sai sun biya ko da sule biyar biyar duk wata a yanka wa kowa haraji mai taro mai sisi mai taro mai sisi duk wata a zo a tattaro su a karba a mayar asusun gwamnati ita kuma gwamnati ta dauka a dunkule ta biya ka dan dai a zauna lafiya kala sahalu sahalu yace fa adarattu naqatan min tilkal ibil sai na riski wata taguwa daga cikin waɗannan raƙumma da annabi ya biya na diyar kashe wannan mutum kun san a musulunci idan an kashe mutum nawa ne diyar raƙumi ɗari ne raƙumi ɗari ne yanzu kimanin wajen miliyan 100 da nawa ku duba kalanda eh, kalandar eh, musulunci ko ta mai sikeli ko ta falaki. ana faɗar diyar domin tana hawa tana sauka aƙalla dai miliyoyin kuɗi ne yanzu to a wancan lokaci da yake raƙuman akwai su available sai manzo Allah ya tattaro raƙuma ɗari ya bayar yace ku je gashi nan diyar dan uwan me hikimar da yasa idan an kashe mutum ake biyan diya saboda duk mutumin da ya mallaki hankalin kansa kai ko yaro ne karami zaka samu dai yana da 'yan uwa mm. musamman in babba ne zaka samu akwai ɗawainiya wasu a kansa kila yana da mata shi yake kula da ita kila yana da yaya shi yake kula da su kila yana da iyaye shi yake kula da su kila yana da kanne shi yake kula da su to yanzu kawai rana tsaka ka kashe shi kaga ka kashe mutane da yawa ne ba a sani ba domin shi raba shi da ransa kai amma su waɗancan mutuwar tsaye kai musu yanzu mace in babu mijin da zai bata cefane mecece ita macacciya ce mutuwar tsaye domin duk rayuwarta ta wargaje kenan ‘ya'ya in babu uban da zai kula da su menene su matattu ne mutuwar tsaye rayuwarsu yanzu ta wargaje kenan to hikimar da yasa musulunci yake cewa a karɓo diya a basu dan yanzu ɗawainiyar da ka kashe musu me yi to wannan kuɗin sai su ɗan cike musu gurbi duk da ba za ka iya dawo musu da ɗan uwansu ba to amma dai ka rage musu me raɗaɗi da zafi To wannan shine hikima to da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya waɗannan raƙuma guda ɗari mai ruwaya sahal ko ɗaya daga cikin wanda abin ya faru suna raye daga cikin sahabbai yace fa adaraktu naqatan wata rana sai da nayi kicibus da ɗaya daga cikin tagoyi na wannan diyar da annabi ya biya na kashe wannan bawan Allah da aka yi Abdullahi ibn Sahal yace min tilkal ibil daga wannan raquma fa dakaltu mirbadan lahum yace saboda na shiga tirkin su ne garken su inda ake daure su shine mirbad wajen da ake daure raquma marabid na al an gane ko to yace na shiga turken su ko garken su faraka datni birijiliha har ɗaya daga cikinsu su ta harbe ni da kafarta ai satni ta harbe ni da kafarta akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul adab babu ikramil kabiri babin girmama babba kaga magana ce ta girmama babba ku kalli hadisin mafi yawancin abin da hadisin yayi magana akai maganar kisan kai ce kalmar girmama babba gajeruwa ce ɗaɗɗik ta zo a cikin hadisin amma saboda mahimmancin abin malamai sukan kawo hadisin a babin girmama babba saboda al'amuran al'umma ba zai taɓa gyaruwa ba sai da wannan farkon lalacewa al'amuran al'umma wannan ne dan ba Allah ya kiyaye babu hukumil muharibina wal murtaddina babin da yake bayani akan hukuncin yan ta'adda da waɗanda suka yi ridda idan aka ce muharib a larabci ana nufin ɗan ta'adda wanda ta'addancinsa yake amsa sunan ta'addanci yanzu a zamanance kamar mu ce kidnappers an gane ko hayakilas amrobas an gane ko bandit yan daba wanda su kai tsaye yana raba mutane ne da rayuwarsu ko da dukiyarsu to wannan su ne muharibin ƙololuwar ta'addancin da za ka yi wa ɗan adam kenan a rayuwarsa ka raba shi da rayuwarsa ko dukiyarsa ko ka taɓa mutuncinsa ko ka zubar da jininsa to waɗannan su ake kira da muharibina masu yaƙi mayaƙa daga alharbu ne harbu shine yaƙi to amma wa suke yaƙa al'umma suke yaƙa ko Allah saboda girman laifin Allah ya ce shi suke yaƙa ba ma mutane ba a cikin suratul ma'ida Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard sai Allah ya ce zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim sai ce illal ladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim Allah ce kadai ku saurara ku ji hukuncin yan ta'adda masu yakar Allah masu yakar manzon Allah masu yada barna a ban kasa shine Allah ya ce ayyu qattalu in an kama su a kashe su ma'ana kisa ta farar daya aw yusallabu ko a kashe su amma ta hanyar tsire su kamar yadda ake tsire kaza a tukuban mai tsire domin kisa iri-iri ne akwai kisan da zaka yi mutum ta farar daya akwai kisan da bayan kisan kuma so ake a aje wani sako da darasi a kansa to shine Allah madaukakin sarki ce yace in kun ga dama ku kashe su ta farar daya in kun ga dama kisan in kun tashi shi kansa kisan ku aje darasi a kansa domin a ɗabi'a ta ɗan adam a ce gawa wani ya mutu da sauƙi a ce gawa wani an yanka shi an cire kansa sai ya fi ba da tsoro da wanda aka cire masa kai da wanda ya mutu duk mutuwa suka yi amma mutuwa wancan ta fi me ta da hankali musamman wancan lokacin da aka cire kanka gani sai ka gawa dubu hankalinka bai tashi ba amma ka gawa ɗaya wacce aka fille mata kai kan ya gangara ya tafi don baka yi wasa ba sai ka rinka mafarki da kyar za ku rabu da ayatul kursi wannan ma sako ne darasi ne shi yasa za ku ga Allah subhanahu wataala ya ce in za a yi haddi sai an taro mutane sun gani ba a haddi a ɗaki yanzu da wani ya laifi za a kashe shi kawai a zo a kulla ɗaki a kashe shi Allah bai yarda da wannan ba cai a fito a fili a taro mutane su gani yasa idan ka je Saudi Arabia ko kasashen da suke haddi idan aka ce ga wani za a yanke masa kai yayi laifi za a sara kansa to sai an tattaro mutane ko suna son gani ko ba sa son gani wani zaka ga yana ganin an sara kan zai faɗi ya suma saboda tashin hankali amma an yadda gwanda a ji a dora masa ruwa ya tashi to gobe ba zai taba yin wannan laifin ba dan ya ga kai idan wani ne yayi laifi misali a kurkukun gauran dutse za a cire masa kai to duk ɗan kurkukun sai an taho da su a zo a gaban su a karanto ayoyin da suka ce a yanke masa kai a karanto laifin da yayi ya amsa sannan a daure shi a rufe idansa to sannan kuma shi haunin wanda yake sara kan ya juya yayi bismillah fil ya cire shi sannan ai kabbara daman kuma ga ambulance a daugawar a nannade ta a nade shi a cikin jininsa kuma a je a binne shi to haka nan in sataye za a yanke masa hannu shi ma sai an kawo shi gaban dukkanin yan kurkuku wani lokaci ma bayan an tattaro yan kurkukun an fito da su kuma sai a zo tsakiyar gari a zo tsakiyar gari inda an san wajen yana da cikowar mutane kamar a je tsakiyar bata tsakiyar kasuwar sabon gari dama haka ake yi da ƴan sanda da komai da mota da loudspeaker kawai sai da ƴan kasuwa su rinka jin ana to a fito a kalla za a sare kan wanda ya laifi kaza kaza kuma ƴan hizba suna ciki suna ta soke ku zo ku kalla to shi yasa zai wahala kaga ta'addancin kashe mutane yana yawa a can aji mutum yana cewa wai bai san adadin rawukan da ya kashe ba to kaga wannan ko shakka babu sakaci ne na hukunci shi yasa ba mu nemi zaman lafiya ba Allah shi yafi mu tausayi shi yafi mu sanin ya kamata rawukan nan duka nasa ne amma yace wanda ya kashe ku kashe shi saboda a zauna lafiya amma wallahi matukar mutum zai kashe ba za a kashe shi ba matukar mutum zai maka ba daidai ba da gangan kawai wani yazo ya ce maka yi hakuri ka kyale shi to na farko baka taimake shi ba kuma ka buɗe kofar yanzu bayan kai yayi wa wani sau da dama muna ji daga bakin malamanmu suna faɗa suna nanatawa bahaushe ba zai taɓa cin nasara ba ba zai taɓa wayewa ba ba zai taɓa ci gaba ba sai ya daina Allah ya isa duk wanda ya maka kai masa shine kawai magana kai masa shine ba wai ka ɗau doka a hannunka ba amma kai shi hukuma ta raba ku kai shi hukuma ta bi ma kadinka in ya san yau in yayi gobe za a yi masa to wallahi da yawa za su daina amma yau kawai mun zama wasu su susaye shashashu musamman I'm sorry to say in kai kana da sifa ta addini kai ustazu ne sai a cuce ka ringa ai kai ustazu ne ma'ana kai dolo ne saboda sau da dama na sha faɗa ina nanatawa idan bahaushe ya ce maka kayan Allah ba fa girmamawa yake yi ba me yake nufi wulakanta da kaji bahaushe ya ce ai kayan Allah na annabi ne to me kenan ma'ana wai kayan banza ne to haka da an kalle ka an cuje ka sai ka ce ai kai ustazi ne kai ne fa kake cewa ma mai hakuri sai ka ce to na ce ku yi hakuri in kun ga dama ku yi in kun ga dama ka ku yi ni ba zan ba yake nan kawai wannan ita ce maganar gaskiya wallahi mu taimaki yan uwanmu wajen hana su laifuffuka ta hanyar bin kadi in sun mana haka manzo Allah ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka a lokacin da yayi zalunci ko ana zaluntar sa sahabbai suka ce mun san yadda zamu taimaki wanda ake zalunta mu bi masa hakadin sa to shi kuma wanda yake zalunci fa annabi ya ce shi ma ku kama hannunsa ku hana shi to taya za ku kama hannunsa ku hana shi ku kai shi hukuma ta dau mataki a kansa to in Allah ya da gobe zai shiga sa gobe ba zai sake ba ubangiji ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun in dai mutum in yayi za a yi masa za ku zauna lafiya ya kuma masu hankali da haka lalle lalle mu yi wa ɗan uwan mu gata duk wanda ya keta doka ya keta alfarman mu yayi mana ganganci to mu rama mu kai hukuma ta dau mataki akan sa ta bi mana kadi ta bi mana kadi to da haka wannan shine muharaba ubangiji yace ga abin da za a yi wanda suka yi muharaba ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardh ko dai a kashe su kai tsaye ko a tsire su kamar yadda ake tsira kaza a tukuban mai tsire ko a rinka kashe su amma ta hanyar yanke sassan jikinsu a datse masa hannu a datse kafarsa a bar shi haka ya ta kali yana birgima irin yadda an yanka rago ya ta shure-shure ya mutu ku bar shi haka sannan mutane su gani sai a ce to laifin da wane yayi kaza ne kuma wannan ka'ida ce ba wai sai a cikin dan adam ba ko akuya ce ta yi laifi ka hukunta ta a gaban yan uwanta zaka ga ba za su sake ba ko akuya ka gwada ka gani in kana kiwon mage in tai maka kashi tattaro ta da ƴan uwanta zo ka turmuza hancinta a cikin kashin ba za su sake maka kashi ba dabba ma ta san wannan to ubangijin da ya halicce mu ne ya bada wannan satar amsa amma sai kaga muna ta wani walan keluwa to daga kin gaskiya sai bata Allah ya kiyaye to haka nan wanda ya ridda yana daga cikin abin da ke halatta a zubar da jinin mutum a gwamnatance a hukumanci a musulunci shine in yayi me in ya ridda da ya musulunta sai kuma ya kafirce to shi ma musulunci ya ce a kashe shi a cikin ayoyi da dama a cikin hadisai da dama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko wani zai ce to ya musulunci shigarsa ba dole bane amma kuma in ka fita a kashe ka domin sau da dama waɗanda suke ƙoƙarin su yi wa Allah gyara ko annabi gyara ko su za su auna daidai da hankulansu suna faɗa irin wannan magana ai ba zai yiwu ba musuluncin da aka ce la ikraha fi dini ba dole ne shiga ba to kuma kawai dan na shiga na fita sai kuma a ce a kashe ni eh akwai bambanci wanda bai shiga ba ai ba dole ne ya shiga ba amma wanda ya shiga yanzu leƙen asiri yayi baka san da me zai fita ba wanda bai shiga ba ƙila hujjar ce bata gamshe shi ba amma wanda ya shiga fa ya sani yake so ya take sani to musulunci yayi haka ne dan ya datse wannan kofa farko ba a ce dole sai ka shiga ba amma matukar ka yadda ka shiga to kuma fita fa ta wani kirari da ake wa mota yan sanda ko shiga ba biya <laughs> to Allah ya kiyaye hadisi mai lamba ta 1086 hadisu anasin hadisin anas ɗan malik ana nafaran min ukalin waɗansu mutane da basu kai goma ba ƴan kabilar ukul an gane ko samaniyatan su takwas ne kaga basu kai goma ba shine ma'anan nafar qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi sun zo wajen annabi sallallahu uhu alal islami suka yi masa mubaya'a suka shiga musulunci fastawkhamul arda to sai kuma suka washi garin al arda anan ana nufin ardal madina sai suka washi madina ko madina ta washe su me ake nufi da wasa shine garin bai karbe su ba irin abubuwan da zaka ga suna faruwa idan mutum ya canja gari sai a ce ciwon canjin ruwa ko ko a ce kurajen canjin ruwa yanzu idan ka bar garin ku ka tafi wani gari da wuya ne kaga jikinka bai canja ba saboda shi dan adam yana da alaka da kasar garin su kasar da Allah ya halice ka a wajen tana da alaka da lafiyar ka. shi yasa in kana wajen sai ka zauna lafiya amma da ka bar wajen ka koma wata kasar da ba ta garin ku ba to sai kaga ka samu matsala ko dai kai ta fama da mura ko alaji ko wani abu makamancin haka to wannan tabbataccen abu ne a musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a addu'ar da yake wa mara lafiya yakan yi amfani da ƙasa yakan ce bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi izni rabbina domin ƙasa malamai suka ce tana da tasiri da lafiyar ma'abutanta wani in dai yana Kano lafiyar salawa amma da ya je Lagos ya fara rashin lafiya sai ya dawo gida ina fata an gane to da haka su waɗannan mutane da suka zo suka musulunta sai Madina bata karɓe su ba sai suka rinka kuraje suka rinka yin abubuwa dai na rashin lafiya suka kasa zaman lafiya shine saqimat ajsamuhum sai jikinsu yayi ta cuta da rashin lafiya shakau zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka gaya wa annabi suka ce mu fa tunda muka zo garin nan lafiya ta gagare mu yau daga mura gobe sai tari dibi sai kuraje gata sai zazzabi citta sai masassara mun kasa zaman lafiya to kaga wannan yake nuna maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi wani sashi na sanin magunguna ina waɗanda suke inkarin cewa babu dibbun nabawi ma'ana wai babu likitanci na annabta wanda kai tsaye daga wajen annabi aka samu magungunan ire-iren cututtuka kaza da kaza duk wanda ya inkarin wannan sai dai in bai sani ba hatta qur'ani ya zo da bayanin wasu magunguna amma qur'ani asali ba ya zo bane dan maganin cututtukan jiki na zahiri shi ya zo da magungunan da 'yan adam ba za su iya bane na cututtukan da ido baya iya gani amma ƴan adam suna iya maganin cututtukan da suke gani amma akwai cutar da ba za ma ka ganta ba ballantana ka iya maganinta to wannan ita qur'ani ya fi mai da hankali wajen maganinta saboda an san ta gagari ɗan adam ba mai iya ta wannan sai Allah kamar ciwon girman kai yanzu duk na'urar da zaka dora wa mutum ba za ta nuna maka yana girman kai ba kamar ciwon hasada duk scanning din da za a yi da x-ray ba za a ga cutar hasada ba ciwon kyashi ciwon mugunta ciwon munafurci duk na'urar dan adam ba za ta iya gani ba amma Allah yake gaya mana ga alamomin munafurci ga alamomin girman kai ga alamomin kaza kuma ga magungunan su shine Allah ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un an gane ko qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa' kaga duk wannan magana ce ta magani to sannan haka Allah ya gaya mana zuma wa auha rabbuka ila an-nahli an min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli ath-thamarati fasluki subula rabbiki dhulula sai Allah ya ce yakhruju min butuniha sharabun muktalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas haka magana ce akan zuma haka Qur'ani yayi magana akan magunguna ko da ba da yawa ba manzon Allah yayi magana akan magunguna ko da ba da yawa ba magungunan da aka samu daga annabi da magungunan da ya tabbata Qur'ani yayi magana akan su in ka ce dibbun nabawi ne baka kuskure ba likitancin manzon Allah ne wannan an gane ko shi yasa ma malamai magabata suka yi littattafai akan dibbun nabawi ibn al-qayyim ya littafi sunansa dibbun nabawi prophetic ko prophet medicine magunguna irin na annabi an ce an faɗi cuta kaza kaza annabi ya ce aje a sha kaza an zo da rashin lafiya kaza annabi ya ce aje a sha kaza kuma aka sha warke manzo Allah har sajari yayi abinda a zamanance zaka ce aiki tiyata domin cututtuka da yawa sun faru manzo Allah ya taba jikin mara lafiyan kuma cutar ta fita ya shafa idan sayyidina Ali ya warke daga makanta ko ciwon ido ya kama hannun wanda aka karya ya hada hannun ya tashi Abdullahi ibn Maslama annabi ya aike shi ya je wani special operation yaje yanka wani bayahude da ya zagi annabi shine Ka'ab ibn al-Ashraf garin tsallaka gidan ya dawo kafarsa ta kare da jan gindi ya zo wajen annabi yana zuwa manzo Allah ya shafa kafar ta sai tashi wannan duk prophet prophet medicine ne to da haka anan ma ga magani irin na annabi waɗannan mutanen suka zo suka gaya wa annabi ga fa abin da ke damun su cututtuka sun addabe su sun kasa zaman lafiya a Madina tunda suka zo suka musulunta qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afa takhrujuna ma'ara'ina to yanzu ba za ku fita ba tare da mai kiwon mu manzo Allah yana da mai kiwo mai kiwon a wajen gari yake zama domin su ma'abuta dabbobi in dabbobin suka yawa ba a zaman gari sai dai a koma ina wajen gari to manzo Allah ana kawo masa raƙuma na zakka da yawa to da ka sai ya tanadi mai kiwo ya aje shi a wajen gari duk lokacin da aka kawo raƙuman zakka to sai a kai masa shi kuma yana kula da su wannan rankuman zakka su ake rabawa talakawa in babu talakawa su ake ajewa a matsayin treasury na gwamnati asusun gwamnati idan an samu irin wancan ta'addancin da muka karanta a baya wani ya kashe wani in za a biya diyyar daga nan ake ɗiba a biya to shine sai annabi ya ce da su wannan marasa lafiya ya ce yanzu ba za ku fita ba ku je wajen makiyayin mu a wajen gari fi iblihi ku je ku zauna da shi a cikin rakumansa, fatusibuna min albaniha wa abwaliha ku je ku sha nonon raƙuman da fitsarinsu to kaga wannan ya nuna maka nonon raƙumi yana magani cuta ake annabi ya ce aje a sha nonon raƙumi fitsarin raƙumi yana magani cuta ake annabi ya ce aje a sha kuma yau da gobe ta tabbatar da haka bayan annabi ya faɗa kuma ka je ka gwada ka gani amma ba ina nufin kawai ka je kai ta shan nonon raƙumi ba ba dole ne ya maka magani ba kila akwai wata kimiyya da fasahar da sai an haɗa an gane ko cewa panadol magani ne ba yana nufin ka je kai tai masa cin tuwo ba a'a akwai kuma kimiyya da fasahar magani za a ce maka ka sha bidar kaza bi da kaza ka sha lokaci kaza ka sha lokaci kaza kuma adadin na kwana kaza abinda sau da dama ba ma fahimtar in an ce ga magani daga annabi wani zai je ne masa cin tuwo shi a ka'idar magani duk inda kaji an ce magani to ba abu ne wanda ake so dan adam ya rayu da shi ba larura ce take kawo shi kuma su cututtukan nan ɗabi'u ne da su irin yadda mu ma 'yan adam muke da ɗabi'u daban-daban cutan nan akwai mai zafi akwai matsakaiciya akwai ƙasa-ƙasa cuta mai zafi sai an haɗa ta da magani mai zafi cuta matsakaiciya in ka sha mata magani mai zafi a madadin taimaka maganin ya yi maka magani sai ya dawo ya ci jikinka saboda ka sha overdose to wannan duk akwai shi a cikin ilimin annabta duk akwai shi a cikin magungunan annabi ina fata an gane amma dai abin da muke so a fahimta nan lalle a cikin nonon raƙumi akwai me magani amma ya za a sha a ji a tambayi masana lalle a cikin fitsarin raƙumi akwai me magani amma yadda za a yi a ji a tambayi masana ina fata an fahimci wannan to da haka manzo Allah ya ce ku je ku sha nonon raƙuma ko kuma sha fitsarin su to wannan sai ya tabbatar mana da cewa fitsarin raƙumi ba najasa bane saboda a ka'idar musulunci duk abin da yake najasa ne ba magani a cikinsa duk abin da yake haramun ne babu waraka a cikinsa an gane ko haka annabi ya faɗa Allah bai sa muku warakar ku cikin abin da ya haramta muku ba to da ka rike wannan ka'idar ka rike wannan ka'idar yanzu da wani zai zo ya ce maka kashin mutum yana magani sai ka ce ƙarya kake yi kashin mutum baya magani da wani zai zo ya ce maka naman alade yana magani ka ce ƙarya ne baya magani dan da yana magani Allah ba zai haramta ba dan Allah bai sa magani a cikin duk abin da yace haramun bane babu shi ina ba tambayci wannan to da ka kaga nonon raƙumi ba najasa bane daman dai abinci ne to haka ma fitsarin bal a mazhaban malikiya duk dabbar da ake ci da kashinta da fitsarinta ba najasa bane yanzu akuya zaka iya cin kashinta domin baka isa ba ma a ce ka ci kayan cikin akuya wai baka ɗanɗana kashin ba ƙarya ne ba zai yi ba baya yi ba to akwai waɗanda saboda shiriri ta su da rashin hankalin su, wai suke inkarin wannan hadisin ya zai annabi ya ce a sha fitsarin raƙumi saboda shi ya ɗauka fitsarin raƙumin irin nasa ne <laughs> naka ne na jasa amma na raƙumi ba na jasa bane ba baka isa ba ka ci dabba baka haɗa da wani kaso na najasar ta ba ko ba haka ba in dai zaka ci kayan ciki to wallahi sai ka ci me sai ka ci kashi na wannan dabbar sai ka sha fitsari na wannan dabbar ina ba ta an gane shi yasa bahaushe ma ya ce tsutsan nama nama ce da aka kashin akuya akuya ce kashin raƙumi raƙumin ne fitsarin raƙumi raƙumi ne in dai zaka ci raƙumi zaka sha fitsarinsa ina fatan fahimci wannan kuma mutumin da zai yi musun wannan maganar mu ma kyale magana ta ilimi ta hadisi mu dawo magana ta yau da gobe yanzu wannan misalin da muka bayar bai isa ba cewa ba a cin dabba ba tare da an ci wani kaso na najasar ta ba baya yiwa duk yadda zaka kai da tatse hanji wani sai ya makale to gaya mana wani malami ne daga cikin malaman musulunci da ya fatawa da cewa tunda akwai ragowar kashi a tumbi haramun ne a ci shi gaya mana tun daga farkon sahabbai har Allah ya nade kasa ba wani malami da ya faɗi wannan kuma kai da kake faɗan ma ka san ƙarya kake dan kai ma kana cin tumbin kaza tumbin raƙumi tumbin saniya tumbin akuya kuma kana hada da kashin to amma wani sirme ne da da da shirbici da abubuwan da bayan babu hankali a cikinsu kuma babu ilimi ma a cikinsu domin wani abin ko da ba a karanto maka shi a ilmance ba yau da gobe tana tabbatar maka da yiwuwarsa ina fata an gane domin wancananka wannan mutumin da yake ta zagin sahabbai yake ta zagin hadisan annabi yake karyatawa cikin hadisan da yake karyatawa akwai wannan hadisan. na magana shan fitsarin raƙumi a matsayin magani shan fitsarin raƙumi a matsayin magani amma wannan magana ce kawai ta soki burutsu magana ce ta shiririta to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku jefa tusibuna min albaniha wa abwaliha qalu bala ya rasulullah suka ce ya makin Allah mun yadda zamu yi hakan mun yadda zamu fita wajen gari mu je mu tadda mai kiwon naka mu zauna tare da shi mu rinka shan nonon raƙumin da kuma fitsarin raƙumin to anan ma masu sanin kimiyya da fasahar magani suka ce wannan ya nuna nonon raƙumin da aka tatse shi nan take yafi magani akan wanda ya dauka naki kamar yadda fitsarin ma wanda raƙumin yayi yanzu yana yi a tara a sha shi yafi maganin domin hikimar da yasa suka annabi ya ce su je su tare a can kenan inda dan a debo ne ai suna gari ma za a rinka taro musu ana debo musu har wasu ma suka ce idan ya ma kwana ba zai zama magani ba sai zai iya cutarwa domin ko yanzu ka je abbato a taran maka eh, fitsarin raƙumi zaka ji bai da warin da ba za ka iya sha ba bai da tsarnin da ba za ka iya sha ba amma ba shi ya kwana biyu ka gani za ka iya sha kila ya zama ma wani gubar ba za ka iya shansa ba ina fata an gane to shi yasa zaka ga su larabawa da dukkanin sauran makiyaya su ƙarshe ma kolin koli ba sa tatsa wai su zuba a wani abu daban su sha in ka ga makiyayi ya tatsi nono ko wani abu a kwano to ba yanzu zai sha ba ajiwa ne amma in yanzu yake so ya sha ya yake yi kafa bakinsa yake ma a jiki yadda akuyar take kafawa ya tsotsa ya tsotsa ya tsotsa haka ya saki kuma ku je ku tambaya babu wanda ya kai makiyaya musamman iyayenmu Fulani sanin maganin sanyi da makaransa sun fi zaman lafiya saboda a nonon dabbobi akwai magunguna ya tabbata cikin hadisi manzala ya ce ku riƙe nonon shanu nonon shanu akwai lafiya a cikinsa domin shi asalin magani galibi ana samunsa ne daga itatuwa galibi to su kuma dabbobi itatuwan su ne abincinsu to idan suka ci Allah sai ya tace itatuwan sai aje a nonansu dattin da sauran sai su fitar ta kashi to kai in ka zo ka sha nonon yanzu ka sha itatuwa daban-daban wanda in kai ne sai a ce sai ka haɗo kaucin kaza sassaƙen kaza sassaƙen kaza wani ka samu wani ba za ka samu ba amma a cikin nonon akuya duk ta haɗe ma komai to da haka wannan yake nuna maka makiyaya da wanda suke mu'amala da irin wancan za su samu lafiya domin suna tare da magunguna to da ka fa kharaju sai suka fita fa sharibu min albaniha suka tare wajen makiyayin suka je suna shan nonon raƙuman wa abwaliha da fitsarin raƙuman fa sahhu sai suka warke nan take sai suka warke to shegantaka irin ta dan adam ai masa alheri ya rama da sharri faqatalu iya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe makiyayin makiyayin sunansa yasar annubi yasar annubi bayan ya rinka ba su nonon da fitsarin suna sha da suka warke wata rana ya dan fita zai je wani waje kawai sai suka kada garken sha raƙuman za su gudu da su kawai sai gashi ya dawo to yana dawowa sai ya sha kansu to anan ne sai aka yi arba suka kashe shi suka yi masa kisan wulaƙanci suka samu zurkuɗa zurkuɗan ƙayoyi suka tsutsira masa a ido suka samu wata babbar ƙaya suka soka a harshen sa suka danne masa harshe da ita suka kashe shi cikin dare abin ya faru da asuba annabi ya fito sallah aka gaya masa mutanen can da ka tura su su je wajen mai kiwon raƙuma su yi jinya a can su sha nono su sha fitsarin raƙuma dan su warke sun warke amma ga abin da suka saka ma da shi sun kashe makiyayin sun gudu da raƙuman sai annabi ya tashi sojoji yan operation gaggawa ya ce maza a shawo kansu da aka sahabbai sun san hanyoyin daji suka bazama suka sha kansu nan da nan kan azahar an kamo su an dawo da su to shine zamu ji hukuncin da annabi zai musu wanda shi yafi kowa tausayi a duniya Wa an na'am suka ta sakiyar raƙuman ko tumakan ko awakan suka tafi da su fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labarin haka ya ishe wa annabi fa arsala fi atharihim sai annabi ya tura ya ce abu sawun su fa udriku sai aka cin musu fa ji abihim sai aka taho da su fa amara bihim sai annabi ya ce a kawo su aka kawo su gaban masallacinsa mai albarka fa qutiat aydihim wa arjuluhum manzo Allah ya sa sahabbai yace a bubbuda su aka daddaure su haka yace ina mai takobi hauni sai yace sassare su aka sassare hannuwansu aka sassare kafafunsu aka gididdiba su yace a zubar da su anan aka zubar da su anan wa samara a'yunahum kuma yace a kawo kayoyi irin yadda suka caccake masa ido su ma da a caccake idan dinan a haka sai aka caccake idan dinansu ثم نبضهم في shamsi manzo Allah yace a watsa su a cikin ƙasa a cikin rana aka watsa da su hatta matu da haka har suka mutu suna ta ihu a bamu ruwa a bamu ruwa ba wanda ya saurare su manzo Allah yace ku kyale su su mutu to shi ma wancan mutumin mai ƙaryata hadisan annabi yayi musun wannan kissar to kaga dalili na farko da yake nuna jahilcinsa ba hadisi zaka karyata ba fara karyata aya ba aya ce ta ce an ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al-ard abinda aya ta faɗa ba shi hadisin ya faɗa ba idan ka ce shi hadisi akwai sahihi akwai dha'ifi ita aya akwai sahihi akwai dha'ifi ya ne kuma aya ta ce ayi shi kuma annabi ya aiwatar a aikace to sannan hujjarsa a hankalce shi yana ganin wai annabi ba zai haka ba ai ba tausayi a ciki yanzu kai ka fa annabi tausayi yanzu tausayi shine shi mutumin da suka kashe shi tausayinsa suka ji ko rashin tausayi ka taba ganin ai wa mutum kisasi yayi ai masa a ce wannan ba tausayi bane ai wannan shine tsantsar me tausayi ai wanda yayi ai masa shine tsantsar me tausayi amma mutum yayi ta'addanci ka kyale shi wannan ba tausayi bane ba a shari'ar Allah ba ko a garin gaba gaba wannan ba sunansa tausayi ba hauka sunansa wani ya zo kawai ya tsinke hannun wani shi kuma a ce wai a tausaya masa a kyale shi shi ba za a tsinke masa hannu ba bayan Allah ya ce wa katamna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas Allah ya ce har a attaura mun faɗi haka duk wanda ya cire hancin wani kar a tausaya masa a cire nasa wanda ya cire kunnen wani kar a tausaya masa a tsinke nasa wanda ya tumbuke haƙorin wani kar a tausaya masa a tumbuke nasa tumbukewar shine adalci kuma shine tausayi amma tausayi ba gare shi ba ga wanda yayi wa domin shi dan ta'adda ba maganar tausayi a tare da shi shi yasa laraba suna da karin magana suna cewa albadi azlam wanda ya fara shine azzalimi kuma albadi huwal mu'tadi wanda ya fara shine dan ta'adda ko bahaushe ya ce ramuwar gayya ta fita gayya zafi da haka ka ce wannan hadisin a cikinsa babu tausayi kai ne mara tausayi Matsalar ka baka karanta a gaban malamai ba Matsalar ka, bakin hadisi ka iya jawowa na aya baka iya ba shi ko farkon karatun addini da me ake farawa Qur'ani da ka sauka ko sauka zuƙuce ka iya karantawa da kyau da wasu hadisan in ka zo kawai tushi zaka ga su ne maka maimai ne amma duk hukunce hukuncen yana cikin Qur'ani kaso 99.9 na hadisan da yake musawa suna da ayoyi a Qur'ani to amma matsalar bai san ayoyin ba bai iya jawo su daidai ba ayar ya karanta ta daidai baya iyawa ballantana ya fassara to ballantana ya san abin da ta kunsa shi yasa sai a zo a ta bankaura a cikin hadisi saboda shi hadisi karkatacce kuka ce mai daɗin hawa in ka so sai ka ce bai inganta ba saboda wana wana ai ta dogon turanci amma asali da ka san qur'ani ma ba za ka bata wa kanka lokaci a mafi yawan ire-iren waɗannan abubuwa ba ina fata an gani. to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka yi musu haka dan a tabbatar da adalci ga shi wanda suka kashe kuma abu umarnin Allah na kisasi da yace duk wanda yayi ai masa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabud diyat babul qasamati an gane ko to ana nuna bin lokaci yayi sai mu tsaya anan in Allah madaukin sarki ya kai mako mai zuwa sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh